ina farawa da sunan Allah mamallakin dukkan komai tsira da aminci su tabbata ga annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zan yi amfani da wannan dama in ba ku hakuri sakamakon shiru da kuka ji na rashin gabatar da aikace aikacen mu a dukkan tashoshin mu na tsakar gida da limamin tsakar gida har na tsawon sati biyu wanda na san wasu ku sun samu sanarwa daga sauran shafukan YouTube na abokan aikin mu wanda na bada sanarwa domin ku san halin da ake ciki kamar yadda sanarwar ta gabata Allah ya jarabce mu ne da barayi inda suka yi mana gaba da kayan aiki a daidai lokacin da aka dakatar da yin swiping na layi wanda hakan ya kawo tsaiko wajen dawo mu bakin aiki wanda kuma dole sai da layin wayar ne za a tabbatar da cewa mu ne za mu shiga cikin account din a doka da tsare-tsare irin na Google wanda hakan shi ya kawo tsaiku. to Allah da sa ayo Allah ya kawo ƙarshen al'amarin mun samu mun yi swiping kuma account mu na tsakar gida ya dawo amma kuma an samu tsaiko kamfanin Glo su riga da sun fara yin swiping ba wanda hakan ya sa mu samu damar dawo da tashar limamin tsakar gida ba amma da yadda Allah muna sa ran a satin nan ko satin da zamu shiga ita ma za ta dawo da yadda Allah da wannan nake sanar da yan uwa yan tsakar gida yanzu ayyuka za su ci a tashar tsakar gida tashar limamin tsakar gida ma na nan tafa da yadda Allah Zan kuma yi amfani da wannan dama ne matuƙar godiya a gare ku bisa ga jajantawa da kuka dinga da addu'o'i da fatan alkhairi kuma din yadda kuka nuna kulawa da damuwa da lamari Na na ji ku da dama daga bakin waɗanda saƙonnin za su riske ni. Haka kuma na karanta comment ɗin ku da kuka yi a sauran shafukan da aka wallafa labarin abin da ya faru da mu. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar kauna. Dama yanzu gida kun saba nuna min kara da soyayya. Ba abin da zan ce sai da in ce Allah ya bar zumunci ya bar kauna. haka zalika ina matuƙar godiya ga ƴan uwana abokan aiki da suka yi kokarin yaɗa sakon da na aika ga ƴan uwayen sakar gida har suka san halin da ake ciki Allah ya baka wani bar zumunci ya kare mu daga sharri kowane iri ne masu irin wannan hali kuma na ƙuruce fera Allah ya shirye su in masu yariwa ne in kuma ba masu ba bane Allah ya mana maganin su na nagode naku har kullum Umar mai sanyi limamin tsakar gida